it uwa matasa barka da haka barka da sake saduwa a wannan ranar Lahadi 3 ga watan Januwari na shekarar 2021 lokacin shirin labarun matasa ne ya kai. Shirin da Studio Kalangu ke gabatar muku wanda kuke saurare ta hanyar gidajen abokanan hulɗa da fatan mun iske ku lafiya tare da ni Rakiya rimi da Gora ta Fanta Shamsu. Ya kike? Alhamdulillah kiki lafiya ta lauya wajen ki. Alhamdulillah Gora. To muke labari yau. Haka ne Gora ki shirya tunda za mu je garin Gaya da ke jihar Doso inda ya kasance yawancin matasan garin suna noman rani war haka. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu kawo tarihin Musa Ibrahim matashi mai aikin yaran salula. A ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki fannin ƙwallon ƙafa. Gora bayan damana yawancin matasan garin ga yakan karkata akalarsu ne ga noman rani. Haka ne gora, hakan kuma wata hanya ce a gare su ta samun abin kore ma bakunansu kuda da kuma yaƙi da zaman kashe wando ga ƙarin bayani a cikin rahoton da Fadila Adu ya shirya. Iruruwa daban-daban ake samu wajen matasan albasa, salati, shu da ɗan ƙamshi kuma mata ne abokan cinikayyarsu na musamman. Yawancin masu cinikinmu mata ne suna sayan duka don su je su saida kasuwa bayan haka ne idan suka saida za su zo su biya mu. Sai dai daga cikinsu akwai waɗanda ba su cika alkawari. Ko da suna samun amfano sosai hilayen da matasan ke nomawa au hayar su ne suke ko kuma waɗanda suka gada ne. Muna da filayenmu na kanmu kuma muna ba da hayar wasu domin bukatunmu. Ina da wuri cikin daji inda nake shuka salati. wanda ke kusan kogin isa ambaliyar ruwa da aka samu cikin gundumar albarkatun nasu ba su tsira ba. Dumari ne muna shuka sai ruwa su zo su mamaye shi yasa muka rasa wurarenmu da sauran shuke-shuke. A yanzu haka muhimmiyar matsalarsu ta danganta ne da rishin jari a faɗarsu. su Talaka ba su rasa matsaloli yana zuwa wani lokaci mu ɗauki bashi wajen abokan ciniki don mu sayi takin zamani. Akwai kuma rashin man fetur domin injinan mu na janyo ruwa su ne matsalolinmu ne. Isan da da gumo lokaci wani wara. Rashin samun horo ga wa'annan matasa shi ma yana ɗaya daga shika-shikan ababuwan da ke rage aunin amfanin albarkatun da suke nomawa. Wadda yanzu kun bar mu koma jihar Agadez inda domin adana kayan gado musamman ma gine-ginen laka, cibiyar karfafa ma kasuwanci ta jihar Agadez ta gudanar da wani horo a fannin ginin gargajiya. Haka ne fantastic matasa ashirin da hudu da suka fito daga unguwanni daban-daban na garin sun samu wannan horon. Bari mu saurari wannan rahoton na Anise Karim. Matasa 24 suke wa'anda suka zaɓi sana'ar gini a cikin angoyin tsohon birnin Agades da aka baiwa horo na kwanaki takwas bisa ga fusa'ar shahin gini kuma cikin shimfiɗar ginin galgajiya Idrisa Tambari, daraktan cibiyar horaswa ya ƙara bayani akan wannan fusa'ar. Waɗannan matasa za su ɗaukar gado na tsofaffin magina da ke da wannan al'ada tunda sun tsufa kuma a gaba. gaba ana iya rasa waɗannan maginan gargajiya da za su iya ɗaukar wannan arzikin tarihi da muke da shi a nan a gadas dalilin kenan da cibiyar ta kirkiro da wannan horo ta yadda za a samu magada domin gargajiyarmu ta ɗore kuma waɗannan magina matasa su ma za su iya horar da wasu bisa gamsuwa da wannan horo matasan magina da suka amfana da wannan horon sun yi furuci kamar haka na koyi zane wanda ake yi cikin bango na koyi wanda ake yi kuma saman shafe na koyi zane kuma wanda yake na da zane gami iri-iri saman shi kuma na koyi zane wanda yake tun da kuma na koyi raga wanda ake hauda sama teres hakan ga shaye ma kala-kala nike yi abin da kake so kaga kayi bisa gini kaga ka same shi mun koyi kamar yadda ake fudda su kurwa-kurwa duka an gwada mana na agaras da wanda ba namu ba na gargajiya duka mun san su eh gaskiya na koyi aika wanda namu na agaras ko da yanzu an shanu tsofan gida wadda ya baci wadda za gara shi me yaɓe da shafe me ado na agadas na koyi karin ilimi ƙwari wallahi alhaji muhammadu abubali mai shekara arba'in cikin sana'ar aikin ginin gargajiya da ke daren rikam har yanzu shi aka zaba don bayar da wannan horo. Can da farko da muke wannan aikin babu yara matasa da ke biyan mu. Karshen ta ba mu mutu go babu wanda za shiga wurin mu. Muna koya musu zane da shahe can fil azal na agadar shine muke koya musu. Ado da ake na dakuna da waje da ake duk na tsahin gari. Hakika wa'annan matasa da suka samu horon su ma za su isar da masaniyarsu ga aikin zuwa ga wasu matasan da ke da niyyar koyon wannan wannan sana'ar ta ginin gargajiya. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau gora ko ba haka ba. Haka ne Gora yau za mu kawo labarin wani matashi mai gyaran salula ko? Haka ne Gora sunan shi Musa Ibrahim bayan gyaran salula har da sayar da su yake da kuma abubuwan amfani da su a nan cikin garin babban birnin ya mai Hawa ta yi fira da shi ga rahoton nata. Gyaran saluloli Musa Ibrahim a ƙasar Najeriya ya koyi wannan sana'ar samun ƙwarewarsa ga wannan aikin ya samu ne daga Abdul Wasiu, da ya koya masa wannan aiki tsawon kimanin shekara biyu. Fashewar ikran, fuddawa da sake haɗawa, matsalar samun layi, shigar ɗaukar caji, gyaran mikro, ba wata matsalar salula da ke gagara ga sa hannun Musa. Magidancin iyali ɗan shekara talatin da hudu mafuta shine da ya kware bisa gyara mai samar da mafuta ga dukkan bukatun abokan cinikayyarsa. gyaran telefon dai sana'a ta ce shi dai ne na tashi ina yi daga tafiyan zamani lokacin selar ya shigo dole mutum yana da bukata aikin yi to shi yasa na shiga harkan to akalla dai ina kai shekara goma duka abin da ya ɓaci cikin telefon ina iya gyara shi kwarewarsa da masaniyar da ke gare shi musa na koyawa wasu matasan wannan sana'ar musa matashi ne da ya bar makaranta yana ajin cm2 kuma yau yana samun biyan bukatunsa da wannan gyaran saluloli. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa an gusar da wasannin yankin ifowa bay waɗanda suke daga cikin wasannin tankaɗe da rairayen gasar kano udset wacce za a ƙasar Maroc a shekara ta 2020 ta cewar abulamya mai so mai kai ma ƙungiyar kafa rahoto daga ƙasar benin za yi wasannin ne a garin lome daga ranar biyar zuwa rana ta 20 ga watan janvier na shekara ta 2021 ta wani fannin kuma gora ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar niger ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai sun tafi garin accra da ke ƙasar ghana inda za su samu horo na shirya gasar ta ifowa kan total 87 a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su fuskan uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba akan layan airtel.